yanzu abin da ke faruwa shine duka 'yan takarar guda biyu yanzu sun mayar da hankalinsu a kan jihohi uku ko hudu ko biyar mm. waɗanda ake ganin su suke ganin kowanne a cikin gidansa sun yi bincikensu sun gano a ina ne nake da ƙarfi a ina ne kuma ƙarfi na bai kai inda nake so ba zan je in daɗa ƙarfafa ƙarfin sannan kuma a ina ne nake ganin akwai dama dama da in na je kila zan ƙara samun yawan ƙuri'u mm. to duk in aka yi wannan kididdigar aka ajiye za ka ga jihohin nan ba su wuce guda bakwai ba eh. kuma jihohin nan guda bakwai Hillary da ita da mijinta Bill Clinton da 'yarsu Chelsea da shugaba Obama da matarsa Michelle za su yi gagarumin taro a jihar Pennsylvania. Eh. To wannan ya nuna maka cewa ita Hillary tana so lallai ta tabbatar ta samu jihar Pennsylvania. Hmm. Domin idan ba don haka ba da ba za ta tara wannan garken zaratan zakakuran gwanayen siyasar ta ce su je su yakin neman zaɓe a wannan jiha ba. saboda haka za ta je jihar Pennsylvania, za ta je jihar Michigan, za ta je jihar North Carolina, za ta je jihar New Hampshire. sannan shi kansa Obama yau zai yi waɗari zai je jihohi guda biyu zai je jihar new hampshire zai je jihar ah, michigan hmm. to shi kuma Donald Trump kamar inda ake cewa yanzu kawai kama kama yake yi. To. Ina zan je dan shi ya ma haƙura kaga ai duk wannan a yau din ba ma zai je jihar Pennsylvania ba domin ya haƙura da cewa Pennsylvania nan da yake ganin zai ci yanzu ta yi masa nisa saboda haka yanzu kuma ya kirkiro zai je Minnesota ko zai je Michigan ko zai je um, North Carolina. Kana gani kamar Donald Trump ya kamar misalin ya sadu da kuma ya fara kame-kame, amma in haka ne me yasa su 'yan Democrat jihohi da suka saba ko jihohi da shugaba Obama ya ci ba tare da wata damuwa ba ya zamanto yanzu dab da jajiberin yakin neman zaɓe kuma suna sake kuma wannan waɗannan wurare waɗansu suna fassara da cewa su jam'iyyar demokrat ko kuma Hillary Clinton da kwamitin yakin neman zaɓen ta sun ɗan karaya sun ga akwai damuwa shi yasa suke koma su ɗan ɗinke wasu ɓaraka watakila waɗannan wurare misali Michigan misali ita Pennsylvania da dai wasu jihohi da bai kamata ma a eh, ce sun je waɗannan wurare ba. To gaskiya ne Michigan abinda da ya sa ake cewa za ta koma Michigan. Farko dai da aka yi zaben fidda ɗan takara Bernie Sanders ya ba da mamaki a Michigan Ya mm. ya kada ita eh. bayan kuma da kowa ina zaton ita za ta ci eh. sannan shi kansa Donald Trump shi ya ci Michigan mm. sannan kuma idan ka yi ƙididdiga ƙuri'ar da Donald Trump ya samu a zaben fidda ɗan takara a Michigan ya fi ma wacce Bernie Sanders din ya samu a Michigan mm. saboda haka ana ganin cewa su a cikin gidan donald trump suna ganin suna da wani gurbi da za su iya yin wani abu za su iya dan taɓuka kokari a Michigan amma a zahiri abin da yasa yanzu Hillary take zuwa jihohin da dama an san na jam'iyyar Democrat ne saboda waɗannan jihohi ba su da abin da ake kira fara zaɓe da wuri wato early voting mm. a kaga a Michigan ba a early voting mm. a Pennsylvania ba a early voting mm, a Wisconsin ba a early voting saboda haka ne idan ba a yi early voting an yi zaɓe da wuri ba ta ga inda take da ƙarfi da inda ya kamata ta ƙarfa ba a yanzu ne za a yi zaben gobe a rana ɗaya a lokaci ɗaya don haka take zuwa ta ɗan ƙwanƙwasa kofa ta ɗan daɗa zaburar da magoya bayanta ba wai don lallai tana tsoron ba za ta ci ba a'a dan dai an ce da rashin kira ɗin nan to in baka yi sa'a ba sai ka ga abun da ba a zato ya faru.